bakwai ga watan maris shekara ta shida. muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa shi neman Allah da su da ƙaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi malin salu ramma, Allah ka haɗa mu da shi a gidan aljanna daga nan mafatul islah ungwatan dutse new road tudun wajen zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda shine tafsirinmu na sha takwas a wannan shekara kuma tafsirinmu na sha takwas a wannan sura mai albarka suratul an'am Allah ta'ala muke roƙon ya karɓa abin da ya gabata na aiki Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya yafe mana Allah ya sa duka mu yin aljanna ne akwai baiwar Allah da ta rubuto takarda mai yawa ban samu na karanta ba ko kuma ba a karanta ta ba saboda karancin lokaci sai yau Allah ta'ala ya ba da dama a karanta tana cewa assalamu alaikum ya rab Allah ya ƙara ma rayuwar malam albarka da arziki mai yawa ga wakafin kuɗi na naira dubu ɗaya da ɗari biyu a sanya a gidauniyar rodi don Allah malam kada a rena kar a ce yayi kaɗan malam ina baran addu'a addu'ar ka da kai da al'umman musulmi ta ce na shiga musulunci ina da shekara sha shida wasu maza sun so ni da aure amma a lokacin naki sabida ina ganin ba don Allah suke so na ba kafin na shiga musulunci na sha jin labarin irin yadda ake yi ma waɗanda suka shiga musulunci idan mutum ya shiga musulunci sai wani ya fito ya ce zai aure shi daga baya kuma sai ya ci mutuncin shi ya ci amanar shi ta yadda bai yi zato ba wasunsu sanadiyar haka suke komawa ruwa amma ni na fifita addini na akan komai na san idan mijina nagari wato na san idan lokacin aure na yayi Allah zai fito min da miji nagari ce mu shekara ta ashirin da 26 ma'ana yanzu shekara ta goma da musulunta ina fatan wannan Ramadan ya zama Ramadan na ƙarshe a zaman gidan da nake ake rukona, ma'ana ba a gidan iyayenta take ba inda ake rukonta tana fatan wannan ramadanin ya zama shine na ƙarshe ta ce malam don Allah kai min addu'a Allah ya azurta ni da miji mai tsoron Allah mai addini mai ilimin zamani kuma ɗan alu sunna kuma mai rufin asiri ta ce ya Allah ya azurta ni da zuri a ba kuma Allah ya ban uwar miji mai tsoron Allah ta gani uban miji mai tsoron Allah na gani yayi da ƙannin miji su zama na gani mazan dangin miji maza su zama na gani dangin miji mata su zama na gani na kusa da na nesa duka su zama na gani abokan miji ya zama na gani makwabta su zama nagari sai kuma ta ce mahaifiyata ba ta duniya na riga na yi asararta ba musulma ba ce shi isa na ce na faɗa haka ƙungar ba ce Allah ya ji kanta ba sai ta ce saboda ta mutu ba musulma ba ta ce ta riga ta yi asararta ta ce don Allah malam kai ma mahaifina da wani da za kai ma mahaifina da yata da ƙanina Allah ya azurta su da Islam da imani ta ce ba na so na yi asararsu amma suna can kudu ne Allah ya dawo da su ƙasar arewa ya haɗa su da musulmin ƙwarai amin amma a baya na manta in ce da iman addu'a ina so na yi aure a Zariya. domin zariya Allah ya albarkaci garin da ilimin addini da na zamani idan haka ne alkhairi Allah ya tabbatar min idan ba alkhairi bane Allah ya mun musu Allah ya musanya min da mafi alkhairi ya rab ya biya mana bukatunmu na gari ya yaye mana damun mukan mu ya ƙara shiryar da mu da albarkar fa amin na gode babana ma'ana ni ne babanta ko? to shi ni ne babanta ko? to shi da haka ni ne waliyinta ni ne babanta ni ne waliyinta ni ne babanta da haka idan wani ya ji yana so to ya zo ni ne babanta ya kuma mu za mu yi mata gado mu za mu yi mata katifa mu za mu ya suna abin girkin nan na bature ba fa za su irin wannan na shirman ba ya kama da firiji landin gas mu za mu sai mutanen ma'asusa sai menene ɗayan ma talabijin ɗin da mara kauri ya sunan shi plasma ko mu za mu sai mata sai menene kuma ɗayan firiji ko duka mu za mu sai mata Allah ne ya ba ta miji na gari Allah ya ba ta miji na gari Allah ya ba ta miji na gari to irin waɗannan muna samun ɗaiɗaiku su a cikin al'umma Allah ta'ala ya kawo miji nagari, kuma Allah ya tabbatar da ita a cikin musulunci kuma wannan kalubale ne ga mu musulmi mace ta musulunci a ce za a aure ta a ta ta a yaudare ta a wulakanta ta a kaskanta ta na yi wani sulhu mai ban tsoro yarinya ce ta musulunta sai wani ya aure ta da ya aure ta sai suka samu saɓani da kishiyarta kishiyar ta shaƙe ta ta ɗauko wuka ta daɓa mata a goshi to Allah ya san ni kawai police station na je wani abu daban sai na ganta na kalli kishiyar da abin ya zo min nan ban san lokacin na ma mata a shan da zabga mata mari ba mata aure ce amma sai na mare ta na ce saboda wulaƙanci saboda kina ganin wai wai ba ta da dangi domin a cikin kalmomin take gaya mata banza arniya irin dai kalmomi masu zafi wallahi na rantse muku da Allah ban bar gurin ba sai daga an kai ta gidan yaji wallahi sai na sa aka kai ta gidan yaji saboda za ɓata musulunci da musulmai to da haka muna kira ga wanda suka auri waɗanda ba musulmai ba in ba za ku mutunta musulunci ba to ku kyale su kawai su ci gaba da rayuwarsu wani yarinyar Allah ya mata albarka mu ma Allah ya mana albarka akwai sakonni ga fa a gabana wasu sun kawo kudade da na na wakafi ne da addu'o'i to a yi haƙuri, saboda yanayin lokaci ba za mu samu ba eh, daga baya insha Allah za a karanta ma ina muka kwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا

نعم لكم عذاب القرآن ولم والحمد لله رب العالمين الله مدوكاكين صدكي يتي غبا da rarrashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala yace ولقد أوصلنا إلى أمم من قبلك حقيقة ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun aika da manzanni zuwa ga al'ummomin da suka zo gabaninka waɗannan manzanni abin da ya sa aka aika su Allah ya aika su ne don su yi wa'azi su ce a yi mai kyau a bar mara kyau amma sai mutane suka yi tsaurin kai suka yi taurin kai suka ƙi bin manzanni shi kuma Allah yana da wata ɗabi'a inda ya aiko mai gargaɗi aka kafirce mai aka ƙaryata shi aka bujire mai to Allah ta'ala zai aiko da bala'i Allah ya ce fa'akhadnahum bil a sai muka kama su muka jarabce su da bakin talauci ra’i kuma Allah ya jarabce su da cututtuka a jikinsu la'allahum yatabarra'una Allah ya yi musu haka ne ko za su yi tabarru'i su ƙanƙan da kansu su yi tazalluli su yi khudu'i su yi khushu'i su koma ga Allah Wani ita ce hikimar aiko da manzanni ku bani hankalin ku nan idan Allah ya ga dama sai ya aiko manzo ya yi wa'azi idan aka yi wa'azi in ka bi ka tsira idan aka yi wa'azi ƙi ka bi wa'azi to sai Allah ya aiko da bala'i shi sa ya kai ɗan kasuwa da da kake juya miliyoyi yanzu ka koma dubu ɗaya tana burge ka ya kai mai lafiya mai kazar-kazar ba ka nan ba ka can yau kaga Allah ya jirabce ka kai ne hawan jini kai ne ciwon zuciya kai ne ciwon suga kafa na ciwo baya ya rike ka bincika yaya ka mu'amalanci Allah a lokacin da Allah ya yi maka wadata. Allah ta'ala yana da wata ƙa'ida a laramma. Duk lokacin da mutane suke cikin jin daɗi da annashuwa da arziki, kaga Allah ya canza ya mai da su cikin talauci da masifa da bala'i sun canza. Idan ba ku canza ba Allah zai bar ku cikin nima, haka Allah ya ce a laramma.

hatta yughayyiru ma bi anfusihim barki ya tabbatar ma Allah shi yadda al'amarin Allah yake tsarin Allah Allah bai taba canza mutane ba ya canza wata ni'ima da ya ma mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza da haka da kina kasuwanci kina sai da atamfofi leshi leshi bangaren kayan abinci kina kauke buhuna bangaren kayan miya galan-galan jarka-jarka durom-durom na man gyada sai kuma Allah ya canza miki yanzu sai aka waye gari sai da ke ba da tsarin buhun suga sai kika koma kuma kina kulla rabin tiya gwangwani ɗaya gwangwani biyu wallahi ki binciki kanki yaya alaƙarki da Allah take yaya bin dokokin Allah yake yaya ki take in kina rike da amana da wahala Allah ya canza ni'ima ta koma azaba shi yasa kuke ganin duk masu bin Allah kullun yau ta fi jiya gobe ta fi yau bana ta fi bara badi ta fi bana haka ga za ka ga rayuwarsu sai da wani lokaci kuma Allah kan iya jarabcin mutum amma dai al'asu Allah bai canza maka ni'ima sai idan mutum ya canza ɗabi'unsa ya canza halayensa ya canza alaƙar shi da Allah to damun Allah ne ya yi maka sai Allah ya canza maka to da haka Allah haka yake yi manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah ta'ala ya aiko shi mutane suka karyata shi sai Allah ya rarrashe shi yace kwantar da hankalinka ai ba kan ka faro ba al'ummomin da suka zo kafin kai mun aika musu da manzonni amma sai suka saba ma manzannin fa akhadnahum sai muka kama su bil ba'asa'i. al shi shine al baƙin talauci wa dhiki fil ma'ishati da kuncin rayuwa shi sa da Allah tambaye ku da birni da ƙauye ina aka fi bin Allah birni saboda yaɗuwar ilimi ƙauyuka akwai jahilci akwai wasa da sallah akwai rashin kishin mace duk da yanzu 'yan birnin su ma sun zama ba su da kishi Ku da aka saman Allah da ya yawa a ƙauye sai kuma ka dawo da yawan arziki da daɗin rayuwa da birni da ƙauye wanne aka fi jin daɗin rayuwa to yana da alaƙa da bin Allah shi sa idan Allah ya kai ka madina sai ka ji kamala kama wani ɗan aljanna saboda daɗin rayuwa ina tuna bara da muka tafi aikin hajji takalmin da na sa da na je iya Fos lokacin sallah yi, sai na shiga masallacin yi sallah kafin in fito sai masu shushe da suka wanke min takalmi sai na sa takalmin sai na hau jirgi sai madina muka ga madina sai makka aka gama aikin hajji amma lokacin za mu fita mina sai na samu takalmi na roba da aka gama aikin haji na cigaba da sa wannan takalmin guda daya sai da muka kwashe kwana arba'in da takwas kafin mu dawo Najeriya kun san abin da zai ba ku mamaki wallahi a kwana arba'in da takwas nan takalmi na bai datti ba bai datti ba to ya zai ma ya datti a madina ya takalmi zai datti ƙura ne ko ƙazanta ko dauɗa bam shi sa a can daidai da tsaftar mutane ta fi yawa daidai da lafiyar mutane ta fi yawa daidai da abincinsu ya fi yawa saboda a can ana bin Allah fiye da yadda ake bin Allah a wasu garuruwa. Raka duwa take so ta ji daɗin rayuwa, duwa take so ta yi bankwana da talauci, duwa take so ta samu ɗaukaka a famili, so ta iya iya wanta wajen bin Allah. in ko kika saba ma Allah to abu biyu zai biyo baya abu na farko talauci abu na biyu cuta masu kudi da suke saban Allah ɗayan biyu ya faru ko dai kudinsu ya ƙare ko kuma bala'i ya tabin dukiyarsu sai ka ji an ce mutum yana da mota tirela ta ɗauko mai ta yi hatsari sai ka ji mutum yana harkar jirage sai a ce an soke lafisin shi kuma jirgi in ya faki ɗin shi a airport duk awa sai ya biya tara sai mutum ya kwangila a ƙibiyar shi saboda yana saban Allah sani idan ka dawo ta ɓangaren lafiya sai ka ga mutum ɗaya yana da cuta biyar ga hawan jini ga ciwon suga ga ciwon ƙoda ga ciwon zuciya kuma baya ya rike. duk yana da alaka da sabon Allah ne amma idan kana bin Allah sai ka ga Allah ya baka da lafiyar ka jarab al-Imam Tabari wata rana suna tafiya da sa. sai aka zo aka samu bakin gulbi ana ta tunani ya a tsallake wannan ruwan Imam Tabari ya ce me ku ya fata lokaci aka ce ruwa ne gashi ka tsofa ya zai a tsallake ban san ya yi ba ba jirgi ba kwale-kwale sai Imam Tabari ya ce ku matsa ana matsawa sai ya ja da baya sai ya irga 1 2 3 da ya ta tsalle sai ya tsallake kogi shekara tamanin